Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da sabon shirin ciki da gaskiya da har kullum kan yi ƙoƙarin gano hakikanin gaskiyar lamarin da suka faru don bin kadin waɗanda aka zalunta. A yau za mu fara duba batun zargin wasu jami'an 'yan sandan Najeriya da kashe wani malami mai suna Abdullahi Ismail daga jihar Kano. ku kasance da mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel. A shirinmu da ya gabata, mun kama ku bayanai kan bin diddigin triliyoyin naira da ɗan harkar man fetur Alhaji Muhammad B. Alhassan ya yi bayanin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta ba da umarnin an riƙe masa a bankuna, in dai buƙaci a buɗe masa kuɗinsa tun da ya haƙiƙance duk da an gudanar da bincike ba a same shi da saɓo wata ƙa'ida ba. A yayin da muke jiran ƙarin bayani daga hukumomin da lamarin ya shafa, za mu shiga wani sabon darasi da ya shafi kamar yadda masu azancin magana ke cewa ba a rabu da bukar ba an haifi habu ta ɓangaren 'yan sandan sas da aka soki. Amma ba a daina samun labarin yadda sassan rundunar ke wuce gona da iri wajen bincike da azabtarwa da kan haifar da raunuka ko ma sa rauni ga waɗanda ake tuhuma gabanin zuwa kotu. A wannan shirin za a ji labarin yadda wani lauya Nasir Sa'idu ya shiga aikin binciken ƙwaƙwaf kan zargin rundunar yaƙi da laifuka ta hanyar ƙarfi anti-violence section ta Abuja ta azabtar da wani bawan Allah mai suna Malam Abdullahi Ismail har ya rasa ransa. amma ba a sami masa jana'iza ba sai da gawarsa ta tagayyara. Sunana babisa Nasir Sa'idu kuma ni ne nake wakiltan shi marigayi da ya rasu a hannun 'yan sandan anti crime section wanda da ana kiransu da suna sas wato a takaice abin da ya faru akan wannan al'amari rana 22 ga watan september 'yan sanda daga nan abuja sun tashi sun je garin kano akan sun je su binciki wani akwati da wani da yake hannunsu ya faɗa musu kan cewa ya baiwa shi marigayi abdullahi ismail alaman abdullahi ismail wato malamin addini ne ma malamin addini ne so da suka je wannan gidan nashi maimakon su bincika ainihin akwatin su yi amfani da information din da shi wanda ake zargi ya faɗa musu su bincika ina ne aka binne akwatin kamar yadda wanda ya ba da saƙon ya faɗa su ba su duba hakan ba sai suka nemi shi aran ma abdullahi ismail sai ya kasance baya gari sakamakon haka babban dan shi dan shekara kusan ashirin sunan shi muhammad abdullahi sai suka kamo shi suka taho da shi nan abuja sakamakon mahaifin shi baya bayana suka zo suka kulle shi kusan kwana goma sha bakwai sai ranar tara ga watan oktoba da shi mahaifin ya koma ya samu labari sai ya ɗauki kanshi ya je a police station na fansheka ba da yake an ban sallahu in ya zo ya kai kanshi can da shi da ɗan uwan shi suka je nan police station na fansheka ba a matsayin sa ansa kira da hukuma suke musu ko da suka je 'yan sandan ba a bayanin da ya iske mana sun kira su 'yan sandan anti-violent crime section wanda karkashin jagorancin shedrack so da suka sanar da su sai 'yan sandan anti-violent crime section da suke nan abuja suka tashi suka ɗauki shi wannan ɗan malam eh, muhammadu ɗan wanda ake zargi suka mai da shi kano da suka mai da shi garin kano suka sake shi sai suka karbi shi malam abdullahi ismail marigayi kenan da suka karbe shi a bayanin da ya iske mana kamar yadda ɗan shi ya faɗa an karbe shi ranar lahadi su 'yan sandan sun kuma ba da ɗan ranar lahadin so washe gari aka ce a koma a ciki matakan beli na shi ɗan da aka karɓa su da aka koma 'yan sandan sun ce ma ɗan ya leƙa ya ga mahaifin shi ko da ya leƙa a yanayin da ya gan shi an mishi duka kwarai da gaske ya fita daga cikin hayyacin shi wato kana nufin tun a kano aka yi mashi wannan duka irin na kawo kenan tun a kano an tabbatar da kan cewa ɗan shi ya tabbatar da 'yan uwan shi da suka je wannan uh, bonfire nasarawa sun tabbatar da sun gan shi an mashi mummunan duka a haka a wannan yanayin aka ɗauko shi da motan shi da wayoyin shi guda biyu da kuma 'yan kuɗi da yake aljihun shi kimanin naira dubu ashirin a yanda 'yan uwan suka yi mana bayani suka taho da shi nan abuja a ranar goma ga wata kenan so tun daga wannan ranan yan uwan suna ta ɗan bi babu wani bayani so su kuma 'yan sanda ba su je sun ainihin da suka je na farko ba su bincika abin da aka da ya kai su su yi binciken ba su tabbatar da da'awan da wanda yake yi shi suspect da yake hannunsu gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kafin kai nisa shin 'yan sandan wani ofis ne suka yi masa duka a kano dukan farko 'yan sandan da suka tashi daga abuja na anti-violent crime section wanda suna karkashin ofis ne na kwamishina na 'yan sanda na abuja su ne suka yi mishi wannan duka a bayanin da ya bayyana mana so bayan da suka dawo da shi nan 'yan uwan sun ta ƙoƙarin su zo amma a sakamakon tsoro da barazana da ganin yanayin yadda dan uwansu yake ciki ya hana su su yi hoɓɓasa sai suka nemi wani lauya suka saka shi a cikin maganan lauyan ya magana da su 'yan sandan amma bai samu ya ƙaru ko ba so ranar sha hudu ga wata dan uwan shi ma lawan ga watan oktoba kaga bayan kwana hudu kenan da taho da shi abuja dan uwan shi ma lawan ya waya da ya yi waya da shi sai yake cewa 'yan sanda sun yi bincike amma sun tabbatar bai da laifi saboda haka amma sun ce a samu kuɗi kimanin dubu ɗari uku a kawo za a sake shi so su kuma 'yan uwan a wannan lokacin suka yi hoɓɓasa ba mutane ne 'yan ƙauye ba su da ƙarfi suka yi hoɓɓasa suka nemi kuɗi bashi a shi yadda malawan ya yi bayani ya nema bashi ya tura ma wani daga garin kano kan cewa da Allah a samu a turo account ɗin da suka yi magana so kuma a bayanin da suka yi mana sun tura wannan kuɗi wannan account ɗin shi dubu ɗari suka samu sun zama tuma naira dubu ɗari amma wani account ne sai aka ba da sai aka tura account ɗin shi marigayin saboda eh abdullahi saboda yana ƙarƙashinsu kuma yana tare da su a lokacin so ko da aka tura wannan kuɗi ina jin a yanda bayani ya iske mana da muka zo muka bi kes ɗin bayan mutuwa shi a ranar sha hudu ga wata da suka yi magana sha biyar aka tura kuɗi to tun daga sha hudu ga watan nan dai ba su ƙara magana da shi ba sai ina jin ashirin da hudu ga wata sai aka kira su kan cewa aka kira shi ɗan uwan mallam kan cewa an ce ku uh, marigayi abdullahi ismail ya ce akwai jaka da ya fi aka dawo da maganan da akwai jaka da ya ba wani abokin dan uwan shi ka je ka karɓo mana sai shi kuma dan uwan sai ya ce to aini ba hukuma bane in ya faɗa akwai jaka ku zo ku je uh, sai a yi muku jagora ku karɓa jakan sai daga baya suka sake waya kai ka ki zuwa ka duba sai ɗan ne ya kira ya, ya kira ya ji labari akan mahaifin shi sai suka ce ai mahaifinka ya rasu ba mun ce ku zo kun ƙi ba so daga nan ne ɗan uwan ya taso da ya zo nan mu kuma aka yi mana magana akan mu bi sin magana so ko da muka je muka same su aka ce tabbas suka tabbatar da kan cewa ya rasu sai muka nemi to ya za a yi a bamu na farko eh, gawan shi sannan kuma muka nemi menene ya sanadiyar mutuwan shi sakamakon hakan sai suka ce in muna so a tabbatar da sababin mutuwan shi sai dai in ma rubuta consent kan cewa muna so a yi autopsy idan watakila mai sauraro zai iya tunawa a shirye-shiryen ciki da gaskiya da suka gabata mun taɓa kawo muku alwashin ministan 'yan sanda na najeriya muhammad mai gardin gyaɗi cewa an soke rundunar 'yan sanda ta yaƙi da fashi da ke da mikiya kan mutanen da ake zargi ba tare da wani ƙwaƙwarin binciken tabbatar da laifinsa ba wato sas inda za a maye gurbinta da wata runduna mai mutunta haƙƙin ɗan adam ga kaɗan daga abin da ministan 'yan sandan ya faɗa bayan matakin rushe sas don amsa buƙatun masu zanga-zanga shugabanni musamman da shi muhammadu buhari shugaban kasa ya kai fagen ya yi magana cewa duka bukatocin suke nema domin sun gabatar da bukatu kusan guda biyar kuma bukatun nan dukkaninsu shugaban kasa ya nuna cewa an aminta kuma an yadda farko da suka gabatar shine a soke 'yan sandan sas kuma shugaban kasa ya yadda ya ba da umarni kuma an soke an ba da umarni kuma a kafa wani asusu wanda zai kula da taimaka ma waɗanda suka samu wani matsala a cikin abubuwan da ake yi matsin da su waɗancan 'yan sa suka wa mutane waɗanda aka kila jima ko kuma wani wani kaddara ta sama. Ministan 'yan sandan Najeriya kenan Muhammad Mai Gardin Gyaɗi. Masu raro, idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura don jin abin da ya faru bayan da iyalan marigayi Malam Abdullahi Ismail suka nemi a gudanar da binciken musabbabin kisa don gano gaskiyar abin da ya kashe shi haka kuma za mu ci gaba da tuntuɓar sashen rundunar swat don jin martaninsu yanzu amadadin wakilanmu umar faruk musa nasir adam Elikara. nisar fili hashin gumil ke cewa muka kasance lafiya.